كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا لوجدوا الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما جدر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا ما فعلوه إلا قليل منهم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 رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل عقدة من لساني يفقهوا قولي بارك والسلام عليكم ورحمة الله barkan mu da wannan yammaci na asabar hudu ga watan ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da hudu bayan hijira annabi sallallahu alaihi daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha uku ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da sha uku miladiya a darasin mu na jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 63 cikin wannan sura mai albarka suratul nisa yau za mu tashi farkon aya ta 64 fadin Allah madaukakin sarki wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi iznillah بسم الله وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وبنجي مدوكتين سركي يتي وما أرسلنا من رسول بما أيقو منزوبا إلا ليطاع بإذن الله سيدا أي مسقاء بإذن الله ma'ana wajibi ne akan dukkan wanda manzo ya zo musu su yi masa da wajibi ne su yi masa biyayya su gaskata shi cikin labari su bi umarninsa su yi masa da'a da ransa ko bayan rayuwarsa wannan sharaɗi ne da Allah maɗaukacin sarki ya sharɗanta kuma ƙa'ida ce da doka da ya wajabta a kan dukkanin bayi waɗanda aka turo musu manzo shi yasa baya taɓa yiwa a turo maka annabi ka mutu ka shiga lahira ba tare da ka yi masa biyayya ba idan Allah ya turo annabi to yakan rufe dukkan wata ƙofa da take kai ka zuwa gare shi in ba ta wannan annabin ba bayan da za a kai aiki Allah ya karba sai ka yi bisa ga umarnin wannan annabi bisa ga koyarwarsa ka rage ba ba ka daɗa ba wannan shi yake ka garantin cewa Allah madaukakin sarki ya yadda da aikin ka kuma in ka mutu ya ji kanka ya saka aljanna shi yasa farkon annabawa farkon manzanni annabi nuhu alaihi salam da ya zo yake wa mutanensa wa'azi sai ya gaya musu sharaɗin Allah maɗaukakin sarki ya yarda da mutum guda biyu ne farko ka kadaita shi da bauta na biyu kuma kai wa annabin da aka turo maka da'a inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum azabun alim qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin an ibudu Allah wattaquhu wa ati'un yaghfir lakum min dhunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma inna ajala Allah idza ja'a la yu'akhkar law kuntum ta'lamun annabi nuhu yace ya qaumi inni lakum nadhirun mubin ya ku mutane na ni mai gargadi ne a bayyane a gare ku ani ibudullah sharadin farko ku bauta wa Allah wattaquhu ku guje wa saba masa wa ati'un kuma ni ku min da'a idan kuka haka ya bukun lakum min dhunubikum sai Allah ya gafarta muku dukkan zunubanku wa yu'akhirukum ila ajalin musamma kuma ya jinkirta muku zuwa wani lokaci abin ambato shine ba zai saukar da azabar da zai halakar da ku ba zai jiraye ku har lokacin da ajalin ku zai yi ku mutu har alkiyama ta tashi a yi muku sakamako da haka wajibi ne ga dukkanin mutum wanda ya ji saƙon annabi ya masa da'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin hadisin bukhari kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba duk al'umma ta za su shiga aljanna sai wanda yake qila wa man ya aba ya rasulullah sahabbai suka ce wa ko zai ki shiga aljanna ya ma'aikin Allah ko wanda bai yarda da kai ba yana riya cewa in ya mutu zai shiga aljanna aljanna mai dubun masoya ba wanda ya isa ya fito duk kafircin sai ce ni ba na san aljanna manzo Allah yake to sharadin shiga aljanna ɗaya ne man ata'ani da kal janna wa man asani faqad aba duk wanda ya min da'a mukullin aljanna yana hannunsa abin da ya rage masa na shiga aljanna kawai ya mutu amma duk wanda ya saba min faƙada a ba kamar an buɗe masa ƙofar aljanna ce aka ce shiga ya ce ba zan shiga ba domin kin yi wa annabi biyayya shi yake haramta maka shiga aljanna da haka Allah madaukakin sarki ce wa ma arsalna min rasul ba mu aiko wani manzo ba illa li yuqa bi iznillah sai dan ai maka da'a da izinin ubangiji walau annahum Izzalamu anfusahum ina ma dai a ce su bayi Izzalamu zalamu anfusahum idan suka aikata laifuffukan da suka zalunci kawukansu da kansu ja'uka za su zo gare ka fastaghfiru Allah su roki gafarar Allah wastaghfara lahum ar-rasulu kuma manzo ya sa baki ya taya su roƙon gafara a wajen Allah inda sun yi haka la wajadu Allah tawwabar rahima da za su samu Allah tawwaban mai yawan karɓar tuba ne rahiman kuma mai jin kai ne abin nufi lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake duniya dukkan wanda ya aikata laifi dukkan wanda ya saba wa Allah ubangiji madaukakin sarki ya ba da gara basa gara basar ita ce ka nemi gafarar Allah da kanta, ka tuba ka yi nadama kuma ka zo ka gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'aikin Allah ka sa baki Allah ya yafe min laifina in dai kai haka dare kai tsaye yanke kana da lamunin Allah ya yafe maka to kaga wanda yake nuna falalar waɗanda suka rayu da annabi darajar mutanen farko sahabban farko waɗanda sun rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun shi ya su sun yi sallah a bayansa ya yi musu limanci sun aura daga wajensa ya aura daga wajensu sun siya a wajensa ya siya daga wajensu an yi cuɗe ɗainiyar rayuwa tsakanin shi da su wanda yake nuna maka fallarsu da darajarsu kuma ce in suka yi laifi Allah madaukakin sarki ce in dai suka yi nadama suka zo suka ce annabi roƙan mana Allah ya yafe mana Allah madaukakin sarki ya ce zai karba to amma da ni da kai a yau inda za mu yi laifi mu yi nadama mu yi istighfari Allah zai iya yafewa sai dai ba mu da garantin ya yafe ko bai yafe ba amma su ka suna da garanti in dai suka yi nadama suka yi istighfari manzo Allah ya sa baki Allah zai karba wannan sai yake nuna mana darajar sahabbai da martaba su da kimar su cikin al'umma ba komai ba kake iya samu irin wanda suka samu darajar su ta fita ka daukaka su ta zarce taka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum fiyayyin al'umma su ne waɗanda suka yi zamani da ni sai waɗanda suka biyo bayan su sai waɗanda suka biyo bayan su a wani hadisi yace tuba liman ra'ani wa amana bi tuba liman ra'ani wa amana bi duba liman ra'ani wa amana ko duba liman ra'a man ra'ani wa amana bi aljanna ta tabbata ga wanda ya ganni ya imani da ni aljanna ta tabbata ga wanda ya ga wanda ya ganni kuma ya imani da ni aljanna ta tabbata ga wanda ya ga wanda ya ga wanda ya ganni kuma ya imani da ni ubangiji madaukakin sarki ya ce walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahum ar-rasul lawajadullah tawwabar rahima duk malamin tafsiri sun tafi akan cewa wannan ayar tana magana ne akan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da rai yanzu kan babu damar haka kofar ta riga ta kulle domin ayar tana cewa ne in kai laifi a lokacin da annabi yake da rai kai da kanka tukuna ka fara istighfari idan wannan sai yake nuna in kai laifi kafin Allah ya fi maka akwai wani sharadi menene sharadin shine ka ce na tuba kai dama, to wannan shine abin da farko ya wajaba akan dukkan wanda ya laifi da za ka yi laifi ba ka ce ka tuba ba Allah ba zai yafe ma ba musamman idan laifin ya kasance ka ba irin bunu laifin ne daga cikin manya manyan laifuffuka zina ta ci shan giya luwaɗi da sauransu waɗannan dole sai mutum ya yi istighfari sai ya yi nadama sannan sai Allah maɗaukakin sarki ya yafe masa to sannan kuma sharaɗi na biyu na ayar tana nuna cewa bayan kai ka yi istighfarin kuma ka zo annabi ya yi maka istighfari shine wacce ga fara lahumar rasul shi ma annabin ya ce Allah ya je musu Allah ta ji kansu to kage yanzu kun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya duniya matin ya isa istighfari babu kofar ta riga ta kulle amma wadansu sukan dauka cewa ayar har yanzu tana yin aiki shine idan mutum ya laifi ko ya kwatariyarsa ko ya almundana sai ya cutarsa sai ya nade gari sai ya tafi umara idan ya je umara sai zagaya ta kabarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in ya je Madina ya shigo ta babu salam shikenan ya zo ai annabi ya masa istighfari kaga wannan ba daidai bane ba haka aya ke nuna ba aya tana nuna lokacin da yake da rai zai yi istighfari shi ko da kanta yake idan dan adam ya mutu ko ya bar duniya ayyukan sa sun dakata istighfarin da yake yi ya tsaya sallar da yake yi ya tsaya sadaka zakka azumi duk sun tsaya domin waɗannan ana iya yin su ne lokacin da kake da rai amma da zarar ta mutu babu zantar kai istighfari damar wannan ta kulle da zarar ta mutu babu zantar kai sallah babu zantar kai azumi babu zantar kai zakka ko kai haji kai waɗannan ne kafin ka mutu amma kana mutuwa maganar su ta kare idan ma ta binu adam in qata amaluhu da zarar dan adam ya mutu ayyukan su sun dakata illa min salatin in banda kwaya uku sadaqatin jariya wata sadaka da ya wacce ake ci gaba da amfanuwa da ita har bayan baya masallaci ya gina makaranta ya gina titi ya gina wa mutane rijiyar burtsatsaye ake shan ruwa wata bishiya ya shuka mai inuwa ake zaunawa a aikin alkhairi a ƙarƙashin inuwarta har bayan rayuwarsa ana ci gaba da kai masa lada domin ana ci gaba da amfanuwa da wannan abu in ban da wannan a'a aw ilmun yuntafa bihi sai dai kuma in ilimi ne da ya koyar ake amfanuwa da shi in ilimin addini ko ilimin rayuwa ka koyar da wani ilimin addini har bayan rayuwarka yana yin aiki da wannan abin da ya koya daga wajenka to ladan zai ta zuwa gare ka ka koyar da wani ilimin sana'a har bayan rayuwarka yana yin wannan sana'ar yana cin abinci shi da iyalansa har bayan ranta ana baka lada domin abin da ka koyar ana ci gaba da amfanuwa da shi aw waladun salihun yad'u lahu ko kuma wani ɗa na gari ka bari kai maka tarbiyya har bayan ka yake aikin alkhairi yake kyautata wa mutane yake yin abin da ya kamata to duk lokacin da ya aiki sai an san maka daga ladansa ba tare da an taba nasa ba irin yadda ya samu irin sa za a baka domin ba da ban ka koyar da shi ba da ba zai samu yin wannan aikin alkhairin ba to da ka sai ka rinka cin moriyar wannan alkhairin da ka dafa amma in banda wannan wata sallar dare kake yi in ka mutu ta dakata wani azumin litinin da alamun take in ka mutu ya dakata wata sadaka kake ta duk sati ko zakka ce fi shekara kake bayarwa in ka mutu ta dakata domin yanzu ba za ka yi ba domin yanzu kuɗin ma ba naka bane sun zama na magada da idan ka'idar shine dai sai annabi yana da rai wannan ayar take aiki ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما da yawa waɗansu sukan kawo tsotsosi da karyace-karyace a ce wai wani yayi laifi ya je kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi istighfari kuma wai sai ga annabi ya miƙo masa hannu har ya sumbanta wai alamar annabi yayi masa istighfari kenan shikenan sai ya dawo ya ci gaba da shi ke ba haka bane ba sai in annabi yana da rai ne yake yin istighfari sai in yana wannan duniya ne in kai laifi kai istighfari kuma zaka je shi ma ya maka istighfari in ku haka ta faru la wajadullaha tawwabar rahima lalle Allah ne karɓar tuba ne kuma lalle Allah ne yin rahama ne malamai suka ce duk da haka ana kyautata zaton ga wanda ya tuba a yau yayi nadama bisa ga wani aiki da yake na laifi yayi istighfari Allah zai yafe maka, amma fa ba a da garanti yanke irin na wannan aya amma ana sa rai sa rai mai rinjaye sa rai mai karfi domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa nadama ga mai laifi ita kanta tana sa Allah ya ce masa kamar yadda tuba ga mai laifi in dai tuba ne na gaske Allah yana iya yafe masa wa tubu ila Allah jami'an ayyuha almu'minuna la'allakum tuflihun ya ayyuha alladhina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuhan عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يقضي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير وبنجي يشوف توبة توبة نجس sai da sai rage sai Allah ya yafe musu manzo Allah ya ce at-taubatu tajibu ma qablaha wan nadamu tauba nadama tuba ce tuba tana shafe duk zunuban da aka yi kafin a yi ta da ka ana sa rai ko kai yau in dai ka ji wa'azi kai nadama akan laifukan da kake yi Allah zai yafe ma amma wani kai tsaye ya ce an yafe kai tsaye dan aljanna ne kai to wannan dama ta riga ta kulle a lokacin da annabi yake da rai kadai ake da wannan dama na'am فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وبنجد يتي فلا باهك بني malamai suka ce wannan ayar ciko ce ta ayar da ta gabata a baya can fadan Allah alam tara ila alladhina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayk shin ba ka ganin waɗanda suke riya cewa sun yi imani da kai sai Allah ya ce fala ba haka bane ba su imani ba wa rabbika Allah ya rantse da kansa yace wa rabbika na rantse da ubangijinka waye ubangijinka shi shine ubangijin da wa ake magana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ka ce da dukkan wanda yake sauraron alkur'ani domin duk wanda yake sauraron alkur'ani ubangijinsa shine Allah ya yadda da haka kai hamma wanda baya sauraron alkur'ani kafiri ya san babu mai halitta in ba Allah ba wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaqulunna Allah haka fure in ka tambaye su waye halitta sammai da kasai za su ce da kai Allah ne قل من يرزقكم من yanzu والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يدبر الأمر فسيقولون الله inda za ka tambaye su wake gudanarwa wake halittar sammai da kasai wake saukar da ruwa daga sama wake azurtawa su da kansu za su ce Allah ne to kai din mai sauraro wa rabbika ubangiji ya rantse da ubangijinka ma'ana ya rantse da kansa kenan subhanahu wata'ala la yu'minuna bayi ba za su zama cikakkun masu imani ba hatta yuhakkimuka har sai sun rinka hukunta ta ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har sai idan husuma ta faru tsakaninsu a lokacin da kake da rai za su zo gabanka su saki zuciyarsu su ba ka wuka su ba ka nama duk abin da ka hukunta su yadda da shi wannan shi ke nuna tabbas sun yi imani zahiran wa batina daga baki har zuci da duk wanda ya yi haka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 da haka imani na gaskiya shine ka yadda da Allah a matsayin mai hukunci ka yadda da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin alkali in husuma ta hada ka da dan uwanka ka nemi hukunci aka gaya ma ga abin Allah yake ga abin da annabi yake ka yadda ka gamsu zuciyarka ta fake da haka wannan yana nuna cewa daga cikin mumini ne in lokacin manzon Allah yana da rai ne ka tafi gabansa da kai da abokin husumarka ku kai kara ka faɗi kaza da kaza ya faru idan yake to kai kaza za a yi ma kai kuma kaza ne shikenan ka yadda ka sallama idan kuma a yanzu ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama baya nan to alqur'ani yana nan hadisai suna nan duk abin da ya faru tsakaninka da dan uwanka qur'ani shine rabu gaddaba hadisai sune masu yankan shakku kamar yadda Allah yake fa inna zakum bi shay'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila da ka fala wa rabbika fala lallai ba haka bane abin da suke riyawa cewa sun yi imani wa rabbika na rantse da ubangijinka la yu'minuna ba za su yi imani ba hatta ka hafiyar sun rinka hukunta ka su rinka baka wuka da nama su sanya ka ka zama kai ne mai hukunci a tsakaninsu fi ma shajar bainahum dangane da abin da ya gudana tsakaninsu da juna ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت sannan ba za su samu kunci ba fi anfusihim cikin ku. mimma qadaita dangane da hukuncin da ka zartar a tsakaninsu wa yusallimu tasliman kuma sai sun mika wuya matukar mikawa malamai suka ce abu uku ne ya zama wajibi na farko idan an zo hukuncin a tafi wajen annabi kai tsaye idan an zo hukuncin a koma zuwa ga qur'ani ko hadisai kai tsaye sannan na biyu duk abin da qur'ani din ko hadisan suka faɗa a gamsu a yadda a sallama to sannan kuma kada a ji wani kunci da damuwa kada wani ya ji cewa shi qur'ani ya zalunce shi ko hadisai sun goyi da bayan wani shi sun kwaye masa baya to idan mutum ya haka ya zama cikakken mumini wanda kuma wajibi ne akan dukkanin mumini ya yarda da wannan wajibi ne akan dukkanin musulmi ne sallan gaba zai yi sallah ya sallama wa wannan ya yarda da cewa babu hukunci wanda ya fi adalci sama da hukuncin Allah babu hukunci wanda ya fi gaskiya da daidai da babu zalunci ko goyon bayan mara gaskiya irin hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Imam al-Bukhari ya rawaito hadisin daga Urwa dan Zubair Urwa dan Zubair yake ba da labari yake khasama Zubair rajulan fi sharih fi sharijin min al-harrati Zubair dan Awwam daya daga cikin asharatul mubashiruna bil janna mutane goma da annabi ya musu albishir da cewa yan aljanna ne manomi ne shi da haka waina da makoci wanda shi ma makocin nasa a gona manomi ne suna yin noma irin noman rani dan haka suna ban ruwa gefen su akwai wani rafi ko wani gulbi ko wata fadama inda suke jawo ruwa daga nan suke bawa gonakin su dan haka sai wata ranar husuma ta haɗa su shi wancan makoci shi shi ne yake nesa da rafi shi kuma zubairu shi ne yake kusa da rafi kaga a ka'ida wanda yake kusa da rafi shi ya kamata ya fara shayar da gonarsa sannan idan gonarsa ta sha ta koshe sai ya saki ruwan kuma irin yadda masu noman rani suke ko masu noman lambu suke sai kuma ruwan ya tafi gonar gaba to amma shi wancan makoci na zubairu sai ya dage ya ce duk da shi yake nesa da gona dole idan ruwa ya taho sai dai zubairu ya kyala ruwan sai ya tafi wancan gonar sannan kuma wai shi ya zo ya buɗe ta ka gonar ta sha ma'ana ayyukan gaba kon baya kenan to da haka wannan sai yasa suka tafi wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama kai ƙara zubairu yace ga abin da ke faruwa gona ta ita ce ta farko ni ruwa yake fara biyowa ta gona ta ni ya kamata in fara shayar da gona ta sannan in saki ruwan bayan gona ta ta sha ta koshi ya je ga gonar makoci na ya sha to sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi musu hukunci na hikima dan a sulhunta tsakanin su dan ya zama kowa bai ga an cuce shi ba kowa bai ga an danne haƙƙinsa ba sai annabi ce istiya zubair kai zubairu fara barin ruwa ya shiga gonarka gonarka ta sha amma ba sai ta sha ta koshi ba domin idan sai ta sha ta koshi to sai ruwan ya zama har ya fara tsiri a sama ƙasa ta daina tsotse shi alamar ta sha ta koshi sannan sai ka sakawa makocinka ya sha wanda kuma hakan shine asali shine ka'ida to amma duk da haka sai annabi ce a'a zubairu kyale ruwa idan ya fara shigowa gonarka idan ka sha ko dan yaya ba sai ta koshi ba sai ka bar wa dan uwanka kuma sai ruwa ya gangara shi ma ta gonar sai ya je ya sha al ansari. shi wannan mutumin da ya ga an yi haka da ya ji annabi ya faɗa haka alhalin hakan an yi ne fashi dan a taimake shi domin a ka'ida ne da sai gonar zubairu ta sha ta koshi ta bunƙasa har ruwa baya tsotsewa sannan za a sakan masa ya tafi nasa amma ka ce a'a ko yaya ruwan ya dan taba wannan gonar a bar shi ya tafi waccan gonar amma tare da haka sai ya ce ya rasulullah an kana amma kika. ya ma'aikin Allah kai mana wannan hukuncin ka ce shi ya fara bar shayar da gonarsa kafin ya zo gona ta dan dan uwar mahaifinka ce domin Zubairu dan Awwa dan Safiya ce Safiya kuma yar uwar mahaifin Annabi ne uwa ɗaya uba ɗaya Safiya bintu Abdul Muttalib kamar yadda Abdullahi ibn Abdul da ta na na Safiya ita ce mahaifiyar Zubairu yaya ce ko kanwa ga Abdullahi shi kuma mahaifin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka wannan sai wannan kalma mara daɗi wannan kalma ta rashin ladabi ya gatsawa wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan bakar magana yace dan dan yar uwan mahaifinka ce sakamakon haka sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fuskarsa ta canja ransa ya ɓaci alamar damuwa to sannan sai ce to tunda haka ne ka an yi maka sulhu an yi abin da zai samar da zaman lafiya tsakanin kai da zubairu duk da an ce zubairu kada ya samu haƙƙin sa cikakke ya ɗan sassauta maka ka samu ko yanzu hukunci ya canja zubairu ka shayar da gonar ka sai ta sha ta koshi har ruwan ya fara tsiri sannan a sakan maka ruwan ya je gonar sa da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya cire wancan hukunci na farko na sulhu da yayi domin da mun ci asalin sulhu shine wancan ya dan sassauta haƙƙin sa wancan ya dan sassauta dan dai a samu zaman lafiya amma ana iya yin hukunci na adalci wanda shi kuma babu sulhu a ciki shine a bawa mai haƙƙi cikakken haƙƙinsa sa to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya canja hukunci daga sulhu ya dawo da shi tsantsar yadda adalci yake ya yace zubairu tunda mun yi haka da mun tauye maka haƙƙi dan dai a samu zaman lafiya tsakaninka da wancan makoci naka amma tare da haka ga wannan bakar magana da ya faɗa yanzu ka shayar da ka sai ta sha ta koshi har ruwan yayi tsiri sannan ka sakar masa ruwan ya je wajensa da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya canja wannan hukunci malaman tafsiri suka ce sakamakon wannan abu da ya faru shine sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan aya fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fima shajar bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima ubangiji ya ce da dai ba za su imani ba sai sun hukunta ka cikin abin da ya faru tsakaninsu sannan kuma duk abin da ka hukunta su gamsu da shi su yarda da shi su miƙa wuya su sallama to wannan shi ke nuna cewa sun zama cikakkun mu'minai a wani hadisin da aka rawaito wanda imamu tabari ya rawaito da al-imamu tabarani abu ja'far daga umar dan khattab suka ce wata rana wani mutum ne munafiki da kuma wani bayahude mutuma ta shiga tsakaninsu Shi kenan shi ce a je wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda shi kansa ya san babu inda za a samu adalci in ba wajen Muhammadu ba to shi ko wancan munafikin ba haka yake so ba domin daman ba muminin gaskiya bane da baki kawai yake ta kalmar shahada amma a zuciyarsa kafuri ne shi baya san annabi baya san musulunci da haka da aka je wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya tambayi wannan ba yahude me ya faru ya tambayi wancan munafiki da ke nuna musulunci a fili me ya faru kowa ya faɗa sai annabi ya yi hukunci ya ce to kai ba yahude kaza ne naka kai kuma kaza ne naka bayan da aka tashi daga nan sai shi wannan munafiki ya ce ai ni ban yadda ba aka kau sai bai huje ce to ina kake so mu je ko loluwar da inda musulmi suke kai kara shine gaban annabin su mun je gaban sa kuma yayi hukunci sai ya ce ni har yanzu ina da inda za a kai kara bai huje ce ina ne ya ce a je wajen Abubakar aka tafi wajen sayyidina Abubakar da aka je wajen sayyidina Abubakar wannan bai huje ce mun je fa wajen annabin ku shi yayi hukunci da kaza da kaza amma wannan ya ce shi musulmi ne kuma bai yadda ba kuma ya ce a zo wajen ka. wajenka sayyidina abubakar yace haka ne aka ce haka ne sai yace to ni ba zan iya cewa komai ba hukuncin da annabi yi kuma ya zan yi in ba su wannan ba yahude shi ya sake gamsuwa ya yadda da wannan abu da abubakar ya yi na tabbatar da hukuncin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya amma da aka tashi wannan munafiki ya sake tuburewa ya ce shi dai bai yadda ba sai dai an sake kai karar wani waje ba yahude ya ce ina za a je ya ce a tafi wajen umar dan kafaf da aka je wajen sayyidina umar dan kafaf da ya fito sai wannan ba ya yahudi ya kwashe labari ya gaya masa yace da farko wajen annabin ku muka je yayi hukunci amma wannan mutumin yace bai yadda ba sai dai a je wajen wani muka sake tafiya wajen abubakar abubakar ya tabbatar da wannan hukunci ce, shi ba da cewa kuma duk da haka bai yadda ba ya sake cewa a san wajen ka umar yace haka akai yace haka akai sai ya shiga gida ya ɗauko takobi sai sare masa kai akan kawo wannan kissa a dindin wannan aya a daidai wajen fassara wannan aya da yawa littattafan tafsiri suna ambata ta amma kisa ce ta ƙarya إمام الشوكاني في كل riwaya فتوى الكبير الجامع بين فني الرواية wannan magana علم ta ƙarya ba ta faru ba. sau da dama ire-iren waɗannan tatsuniyoyi da ire-iren waɗannan kisosi da suke nuna duk motsi kaɗan umar ya kare kai suna nan a cikin littattafan musulunci wannan yanzu a gwada a hankalce zaka ga ana nuna Umar da wata ɗabi'a mummuna dan abu kaɗan sai sare kai dan motsi kaɗan sai sare kai wannan ba gaskiya bane ba da haka abin da ya tabbata na ingantaccen hadisi bayanin sababin saukar wannan aya shine wancan hadisi da makaranta na farko hadisin bukhari wanda urwa ya rawaito na husumar da ta faru tsakanin zubairu dan awwa da wancan mutumin madina wancan mutumin madina za ka iya bashi hukuncin munafiki ne domin a cikin mutanen Madina akwai munafukai ubangiji madaukakin sarki ce wa min man haulakum min al-a'rab munafiquna wa min ahli al-madina daga waɗanda suke kewaye da ku a gefen ƙauyukan gari akwai munafukai kai har ma da 'yan madina maradu ala nifaqi la ta'lamukum akwai wanda munafurci yayi katutu a zuciyarsu kai baka san su ba nahnu na'lamuhum mu muke sanar da su da haka zai iya yiwa munafiki ne waɗansu malamai suka ce ba munafiki bane sabon shigan musulunci ne musuluncin bai riga ya dade a zuciyarsa ba farko farkon shiga ne ya ɗauka ana iya yin haka a musulunci a ce an yadda da baki amma a zuci ba a yadda ba a ce da baki an yadda da annabi amma idan yi hukunci kuma a yi hukuncin tawaye zai iya yiwa haka ne kafin shigan musulunci ne kafin musulunci ya riga ya kan kama a zuciyarsa domin akwai irin waɗannan ubangiji madaukakin sarki ce qalatul a'rabu amanna قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم da dama sababbin shiga musulunci sukan zo ku furta kalmar shahada a gaban annabi rana saka su ce mun zama mu ma muminai yau da mu da abubakar kunnen doki sai Allah ya ce a'a haba daga shiga yau lam tu'minu ba ku kai matsayin ku kira kanku mu'minai ba walakin qulu aslamna ku ce dai mun musulunta domin walam ma ya da kullin imani fi qulubikum imani kiku na bai riga ya kankama a cikin ku ba domin al-imanu ma wa fil qalbi wa saddaqahu imani sai abin da ya tabbata a zuci kuma ayyukan gabbai suka tabbatar da shi amma furta kalmar shahada a baki kadai baya mai da kai mumini amma yakan sa a kira ka da suna musulmi a baka dukkanin hukunce hukunce na musulunci sai in ka mutu za a yi maka abubuwan da ake wa musulmai za a binne ka a makabartar su za a yi maka sallah a yi maka likafani za a ba wa ƴaƴanka gadan abin da ka bar musu in dai sun ma sun kasance musulmi kamar yadda kai ma ka kasance musulmi da haka wannan aya dai tana nuna mana cewa imani baya yiwa sai da gaskata manzon Allah zahiran wa batinan baki da zuci a aikace da dukkan abin da ya hukunta ka sallama wannan shine cikakken imani Allah ka rufe mu da imani na gari na'am ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من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 suke da'awar cewa su muminai ne abin da zai nuna maka cewa ƙarya suke da a ce za mu ɗora musu wani hukunci mai nauyi mu ce da su ku kashe kawo kanku sharaɗin duk wanda ya yi imani ya samu ya wukar sa sabuwa fil ya soka wa cikin ya kashe kansa da kansa ma fa a wukur jumin diyarikum ko mu ce duk wanda ya yi imani alamar da ke nuna gaskiyar imaninsa ya fita ya bar gidansa gidan yanzu ya zama sadaka a kawo bai malin musulmi inda za mu wajabta musu wannan ma fa'aluhu illa qalilan minhum ba wanda za ku aikata haka sai yan kaɗan daga cikin su ko illa qalilun minhum sai yan kaɗan daga cikin su ma'ana wannan sai ke nuna maka cewa ashe imanin bai kama zuciyarsu ba domin in dai kayi imani da abu to ba ka kyashin ka kashe masa kuɗi duk ko me ka mallaka za ka iya bayarwa ta sa, in ka yi imanin da abu ka yarda da shi kana iya salwantar da rayuwarka da shi kuma wannan sai ke nuna imanin sahabban farko ya sha bamban da imanin su waɗannan waɗanda suka zo suna da awar imani domin sai na abubakar lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce a kawo gudunmawa za a je yakin tabuka jaishil usra kowa ya kawo taimako da abubakar ya tashi tahowa sai ya taho da duk abin da ya mallaka komai sai da ya karkaɗe hatta kayan yaransa iya na jikinsu kaɗai ya bar musu komai ya karkato ya taho da shi kaga wannan yake nuna imanin su imani ne na gaskiya domin imani ne da inda za a ce ku kawo duk abin da ku mallaka za ku iya kawowa imani ne na inda za a ce ku salwantar da rayuwarku za ku iya salwantar da rayuwarku da shi wannan shine imani na gaskiya dole ne sai ka ji cewa za ka iya bawa Allah duk abin da ka mallaka za ka iya bawa Allah rayuwarka baki daya dan dai addinin sai ci gaba to wannan yake nuna da gaskiya ka miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala shi yasa Allah madaukakin sarki yayi ta gwada muminan kwarai da irin wannan kuma suka gaskata masa alkawari annabi Ibrahim lokacin da Allah madaukakin sarki ya zabe shi annabi sai Allah madaukakin sarki ya jarabce shi da abin da ya fi komai so a duniya shine dan da ya mallaka annabi Isma'il yace ka yanka shi sai da ya yadda ya gamsu zai yanka dan sai Allah ya to kai imani haka muke so wannan shine gejin da idan mai imani ya kai to ya riga ya kai inda ake so mun kyale maka danka to bisa ga Allah da jin kansa yakan nuna wa mutane ololuwar abin da ya kamata su kasance na imani amma tare da haka kuma baya dora mu shi yanzu kan ba wanda aka dora wa cewa idan an ce a kawo sadaka ta taimakon musulunci ya yayo dukiyarsa gaba ɗaya ya kawo a'a wani kaso aka ce ka kawo ba duka ba wa anfiqu mimma razaqnakum ku ciyar daga ɗan kaso na abin da muka azurta ku da shi ba duka ba amma tare da haka wani ɗan kasan ba baya iya bayarwa alhalin inda asali za a koma da duka za a ce ka kawo kawowar dukan kuma shi nuna cewa daga sai kayi imani rashin kawowar kuma shi yake nuna baka imani ba da haka Allah madaukakin sarki ce waɗanda suke da'awar imanin ta kuma suka ki yarda da hukuncin Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yasa muka ce muku la yu'minuna ba fi imanin ba walau anna katabna alaihim da mu wajabta musu cewa an anfusakum ku kashe kawo kanku aw khurju min diyarikum ko ku fita daga gidajenku ku bar wa Annabi ma fa'aluhu illa qalilun minhum ba za su yi ba sai ɗan kaɗan daga cikin su ne za su iya tare kenan batun cewa sun yi imani ƙarya ne da awa ce kawai waɗansu malaman tafsiri sun ce wannan ayar tana magana ne da yahudawa ma'ana tana cikin jerin gwanan ayoyin da ake ta tona asirin yahudawa da su domin yahudawa suna da'awar su ne masoyan Allah suna da'awar cewa su ƴaƴan Allah ne suna da'awar cewa ba wanda ya imani da Allah sai su ba mai shiga aljanna sai su lan yadkhul aljannata illa man kana hudan aw nasara nanu abna'ullahi wa ahibba'uhu kunu hudan aw nasara ta tadu inda gaske ne su masu imani ne da Allah zai ce su kashe kansu ai ba za su kashe ba in ka sun yadda cewa su masoyan Allah ne su Allah ya fito to ai duk burin masoyi shine ya riske ne masoyinsa shi ko Allah ba ka riskarsa sai ka yi ne sai ka mutu to in dai da gaske ku Yahudawa kun ce kuma masoyan Allah ne kun fi kowa soyuwa a wajen Allah ƴaƴansa ne ma to ai kuna maraba da lale da ku game da shi to ku mutu mana ku yi burin mutuwa mana ubangiji madaukakin sarki yace kul ya ayyuhal ladina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillahi min dunin nas fatamannaw al-maut in kuntum sadiqin ya ku yahudawa inda gaske abin da kuke yada wa mutane gaskiya ne cewa ku ne masoyan Allah in ba ku ba ba kowa ku kadai Allah yake so duk wanda ba ku ba banza fatamannaw al-maut ku yi burin ku mutumin dan ku game da Allah duk burin masoyi ayyana su masoyinsa ubangiji ya ce wala ya tamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bil zalimin da dai ba za su taba burin mutuwa ba saboda sun san hannuwansu sun aikata mummunan aiki kuma wannan mummunan aikin yana nan yana jiran su Allah yana sanar da azzalimai a wata ayar ma yace wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayati wa min alladhina ashraku yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alf sanatin wa ma huwa bimuzahzihi min al'adabi ay yu'ammar wallahu basirun bima ya'malun ba za ka samu wanda ya fi ba yahudi san rayuwa ba a duniya sun fi kowa san rayuwa a duniya kai hatta guzawa duk san rayuwarsu ba ta kai ta yahudawa ba ubangiji ya ce ɗayansu yakan yi burin a bashi tsawon rai na shekara dubu bayan dubu a ƙara dubu daidai don gudun mutuwa amma wa ma huwa bi muzahzihi min al-adab ayyu amma. ko da an raya ka shekara dubu dubu kan dubu watan wata rana sai dubu ta kare watan wata rana sai dubu ta cika karshen alewa dai kasa dole dai sai an mutu dan haka gudun mutuwa da kuke yi baya hana ku shiga azabar Allah domin komai tsawon da aka yi muku watan wata rana sai kun mutu dan haka waɗansu malamai suka ce ayar tana magana ne akan yahudawa waɗansu malamai suka ce a'a ayar dai tana magana ne akan munafukai waɗanda suka ce sun musulunta sun yi imani a baki amma a zuciyarsu ba su yarda da Allah ba su yarda da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam idan aka ce musu a zo kotun Allah ko a zo kotun manzon Allah ko a kawo ƙara ga Qur'ani ya zama raba ko a kawo ga hadisai dan su zama raba ba sa yarda sai su rinka jin kamar akwai zalunci akwai kunci akwai damuwa ya za a ce qur'ani zai mana hukunci ya za a ce hadisai abin da za ku faɗa da shi za mu aiki a yau da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce wannan ma faɗan abu mai sauki kenan to kuma da a ce mun wajabta musu ku kashe kanku fa to kuma da a ce mun wajabta musu ku ba da dukiyoyin ku fa gaba daya ma fa'aluhu illa qalilun minhum da za ka karamba wanda zai aikata a cikin su sai yan kaɗan walau annahum fa'alu ma yu'abuna bihi amma ku da a ce za su aiwatar da abin da aka yi musu wa'azi da shi na su bi Allah su bi manzan Allah su gaskata Allah su gaskata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam la kana khairan lahum da hakan ya bi musu alkhairi wa ashadda tasbitan kuma da hakan ya fi tabbatar da digadigan su akan imani domin bin Allah shi yake kara maka imani bin manzon Allah shi yake da karfafa zuciyarka akan addinin musulunci har ka fita da imani amma yau ka ce kayi imani da Allah gobe an ce Allah ya ce kaza ka ki jibi an ce Allah ya ce kaza ka guje ka guje ka saba wannan kuma kullun cutar da kai yake yi da rage maka darajar imanin yake yi har ana nan ana nan ma ka mutu babu imani da haka duk lokacin da mutum ya ji wa'azi yayi aiki da shi wannan alkhairi ne zai biyo baya imaninsa ne zai karu tabbatuwarsa ce akan musulunci za ta dadu da ta lakana khairan lahum hakan zai zame masa alkhairi wa ashadda tasbitan ubangiji yace ce wa idan in kuma da sun yi haka la'atainahum min ladunna ajran azima mu kuma da mun ba su daga gare mu lada wanda yake mai girma wa la hadainahum siratan mustaqima kuma lalle da mun shiryar da su tafarki madaidaici Allah ka shiryar da mu tafarki madaidaici na'am ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ومن يطيع الله والرسول duk wanda ya wa Allah da'a yayi wa manzon Allah da'a ba zai yi hasara ba ba zai tabe ba fa ulaika ire-iren wa'annan ma'al na an'ama Allahu alaihim za su kasance tare da waɗanda Allah madaukakin sarki ya yi musu ni'ima a lahira za su kasance tare da annabawa da manzanni da siddiƙai da shahidai da salihan bayi wanda shine abin da kullum mumini yake ta fafutuka a duniya yake roƙa sau goma sha bakwai a takaice idan bai hada da sallolin nafila ba domin duk a cikin sallar ka ta kana cewa ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ya Allah ka shiryar da mu tafarki na daidaici tafarkin waɗanda kai ni'ima gare su su waye waɗanda Allah ya ni'ima gare su su ne annabiyina annabawa wa siddiqina da siddiqai wa shuhada'i da shahidai wa salihina da sauran managartan bayi ubangiji ya ce wa hasuna ulaika rafiqa lallai wannan tawaga lallai wannan gungu na abokai ya kyautata abokantakar ta yi albarka a ce abokinka shine annabi a ce abokinka shine siddiqi a ce abokinka shine shahidi shine salihin bawa to ko shakka babu wannan abokantaka ta yi albarka da ka me yake jawo mutum a lahira ya kasance makocin annabi me yake jawo mutum a lahira ya kasance makocin irin su sayyidina abubakar irin suna na maryamu mahaifiyar annabi isa wa ummuhu siddiqa mai yake jawowa ka tsinci kanka cikin kwatas ɗin annabawa GRA ɗin annabawa da siddiƙai a aljanna shine yi wa Allah da'a shine yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin nufi in dai ka cika wannan sharadi babu wani kuma sauran sharadi na uku da za ka ce ka yarda da Allah za ka yi masa da'a kuma ka yi na yarda da manzon Allah zan masa da'a kuma ka yi gwargwadon ikonka shikenan kana da lafifin shiga aljanna aljannan ma dan taskilas ne kai dan GRA ne kai ta aljanna ko da a ce ka bujure wa dukkan wani abu da mutane suke da'awa a duniya ko da baka kara da wata dariƙa ba baka kara da wani shehi ba abin da ka cika sharaɗinsa shine bin Allah da bin manzon Allah iya dai wannan shi ke kai mutum aljanna to amma yau abin mamaki sau da dama zaka ga mutane waɗannan rukunnan ginshikan shika shikan da Qur'ani ya faɗa su aka fi watsarwa sai kuma a rike waɗansu rukunnan na daban yanzu da za ka ce mutum ni na yadda da Allah na yadda da manzo Allah iya nan na tsaya har yanzu sai ji kai anya ku ka musulunta anya kuwa tunda baka kara da shehin sa ba ka ku shiga aljanna wanda kuma ka'idar ita ce imani da Allah da bin manzo Allah kadai shi ke ba wa mutum lafiyar shiga aljanna imani da Allah kadai ta shi da bauta gujewa sanya masa kishiya gujewa yin wani abu wanda shi kadai ake yi wa ga waninsa subhanahu wata'ala imani ga manzon Allah yadda da shi a matsayin annabi gaskata shi cikin dukkanin labaran da ya faɗa na abin da zai faru ko wanda ya faru na atashin alkiyama to sannan kuma yi maka da'a tukuru gwargwadon ikon ta cikin dukkan abin da ya umarni kar kai sallah sai irin ta annabi sallu kamar aikin muni usalli kar kai aikin haji sai irin na annabi ku zo annima na suka kuma ka riƙe dukkan zikirin zakan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayu da su da safe zikirin ka irin na annabi da yamma zikirin ka irin na annabi zaka tashi zikirin ka irin na annabi zaka zauna wurin ka irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nan fa ka zama dan aljanna abu mai sauki amma sai dan ya hana ka kai abinda zuciya ta fito shine a ce ga wani zikiri mai yawa sai an yi da turbin kuli kuli sai an yi da carbi mai barkono sai an yi miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya da goma sha ɗaya da can da ɗaya a yi wani ƙara ɗaya ɗaya ta barazana ta ci da buguzar ka tsaya inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsaye da kai sai ka huta wa man yuti duk wanda yayi wa Allah da'a war rasula yayi wa manzon Allah da'a ashe shar'i sai da da'ar Allah sai da da'ar manzon Allah fa ulaika irin waɗannan ma'an ladina an'ama Allahu alaihim za su kasance tare da wanda Allah ya musu ni'ima Allah ka kasance ka samu kasance tare da su minan nabiyina annabawa wa siddiqina da siddiqai malamai suka ce wannan ke nuna bayan annabawa a darajar ɗaukaka a wajen Allah akwai waɗansu masu biye musu su ne yan sakan class su ne yan sakan in command su ne suwa su ne siddiƙai irin masu matsayin sayyidina abubakar to ina ga waɗanda suke kushewa abubakar masu zagin sahabbai su ce abubakar zalunci ya ya halifanci dan Allah cikin al'umman nan cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam waye aka sani da sunan siddiqu abubakar ba wani sahabi mai sunan siddiqu sai abubakar to kuma Allah da ya tashi lissafa darajar mutane da yake annabawa sai cewa siddiqai irin suwa abubakar shi yasa imam al-qurtubi yace ko qur'ani ya raba gaddamar wane ne halifan annabi domin qur'ani ya ce annabiyina su ne sahun farko na biyu kuma fa siddiqin kuma duk cikin sahabbai ba mai wannan suna in ban da shi فأولئك بقى الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين to sannan wa shuhada wa salihin fa hafna ulaika rafiqa kalmar siddiq ala wazan fi'il a larabci ana nufin mai tsananin gaskatawa wanda gaskatawarsa ta fita kowa imaninsa ya tsari na kowa kowane annabi yana da siddiqi a cikin al'ummarsa wanda ya fi kowa gaskata shi Nana maryamu ita ce siddiqiya cikin al'ummar ɗanta annabi isa domin ita tafi kowa ban gaskiya da shi ubangiji ce mal masihu ibn maryam illa rasulun kada khalad min qablihi rusul wa ummuhu siddiqatun annabi isa dan maryam annabi ne kamar sauran annabawa kafin sa an taba yin wasu bayan sa kuma za a yi wasu wanda yake da shi Allah ƙarya yake wanda yake da shi dan Allah ƙarya yake wa ummuhu ita kuma mahaifiyarsa matsayinta bai ma sai na dan ba siddiqatun ita ne mataki ta biyu ce kaga wanda yake da ita matar Allah ƙarya yake Allah bai da mata to haka nan cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar shine siddiqi shine mai daraja ta biyu malamai sukan ce asalin inda sayyidina Abubakar ya samu wannan suna da wannan kirari da wannan tambari lokacin da aka yi tafiyar Isra'i da Mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Isra'i shine tafiyar dare da aka yi da Annabi daga garin Makka zuwa kasar Sham Baitul Maqdis masallacin Qudus wanda shi masallacin Qudus inda za ka bi shi straight baka karkace ba har zuwa sama to za ka bi gate din sama da Allah ya gina sama sai ya sa gate din da ake shiga sama saitun kudus yake da ka duk wanda zai je sama in ya bi ta kudus ya bi saiti hanya ce sutured zai shiga sama shi yasa da za a tafi da annabi dan a sauƙaƙa tafiya da aji ana ta wani kwane sai aka ɗauke shi aka kai shi kudus daga nan kuma aka tashi bai ɗaya kai tsaye aka je aka tafi ƙofar sama aka shiga sama da shi to a wancan lokaci na larabawa lokacin da ake hawa rakumi da jaki da doki da alfadari ka yi sauri tsakanin maka zuwa kudus ka je a kwana a baya. wannan ta yi sauri ka kure maleji ba tsaye tsaye a hanya kenan da ka larabawa sun san haka domin suna yin tafiya daga makka zuwa sham tafiyar kasuwanci a wancan lokaci a can suke zuwa siyo siyayya su siyo odar kayan da ka sun san ka je da wuri ka yi matukar sauri shine ka je a kwana arba'in amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan sallar isha ya shiga gida bayan an yi sallar isha malaika jibril ya zo ya sallama da shi yace Allah ya ce yana son ganawa da kai a wannan daren shirya mu tafi ubangiji ya turo malaika jibril da wata dabba da ake kira da suna burat dabba ce ta aljanna babu ita a duniya ita dabba ce wacce Allah ya yi mata wani shirin halitta ita idan tana tafiya iya inda ta ya tsaya in ta daga kafarta a can take saukewa kuma tana da nisan gani da ta a lokaci guda za ta tafiya mai nisa kwarai da gaske a wannan dabbar aka ɗauki annabi kuma tana da wata shiri da wani tanadi da Allah ya mata in an zo tudu kafafuwanta na gaba sai su shige ciki sai ta samu saukin hawa tudu ba ta son wahala in an zo gangara kafafuwanta na gaba sai su fito na baya kuma sai su shige ciki sai ta samu saukin gangarowa da haka wannan dabba ita aka ɗauki annabi daga masallacin a alharam shine garin makka zuwa masjidil aqsa shine masallacin kudus lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya je can kudus sai tarar duk annabawa Allah ya halarto da su ya tarar da dukkan annabawa sun yi sahu suna jiran ya musu sallah yana zuwa suka yi ikama ya shiga gaba ya musu sallah raka abi aka gaggaisa aka yi zumunci sai kuma Allah madaukakin sarki ya ce ai sama da shi to ubangiji madaukakin sarki ya faɗi nisan tafiyar sama daga wannan duniya da kake gani duk abin gudun da za ta hau duk kayan sufurin da za ta hau ko da me za a cilla ka in dai za ka taɓo sama ne to sai ka yi tafiyar shekara dubu ɗari biyar manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce haka take kuma idan ka je sama ta ɗaya, kafin ka ƙetara sama ta biyu sai ka yi irin wannan tafiyar kafin ka ƙetara sama ta uku sai ka yi irin wannan tafiyar da ka tafiya ce ta dubunnan shekaru shi yasa Allah madaukakin sarki ce minallahi dil ma'arib ta'ruju al mala'ikatu war ruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50 alf sana in ba dan ikon Allah ba a ce mala'iku sun sako duniya kan kintawar ido sun koma wannan huwa cewar ubangiji ce inda zai basu bai sa baki ba bai sa hannu ba tafiya zunzuru to za su yi to daga sama kafin su zo kasa sai sun yi tafiya shekara dubu hamsin duk da saurinsu na mala'iku kuwa to da haka ubangiji ya yi wannan tafiya da su sallallahu alaihi wasallam ta hanyar jibrilu aka je sama ta daya sama ta biyu ta uku ta hudu ta biyar har ta bakwai har aka je sidratul muntaha get din da mala'iku su kansu ba ka wuce shi duk wani abu da zai sauko daga sama anan yake tsayawa duk wani wanda zai hau daga kasa anan yake tsayawa shine sidratul muntaha magaryar tikewa mala'ika jibrilu da kansa da ya kai annabi iyanan sai ya ce to mu anan muke tsayawa ba ma wuce nan kai kuma ci gaba da tafiya Allah ya ce in sake ka nuna ma hanya ka karasa shine kuma da na fata dalla fa kana qaba kautaini aw adala manzo Allah ya ci gaba da tafiya ya ƙara ci gaba da tafiya har ya kai kusanci irin da baka da tsarkiya mana ya kusa da kusa da kudurar ubangiji subhanahu wata'ala da al'arshi yace na je wajen da babu dan adam din da ya taba zuwa na je wajen da har sai da naji karar alƙalamin kaddara duk abin da zai faru a wannan duniya a can ake rubuta ji na ji ƙara alƙaluma to lokacin da annabi ya wannan tafiyar fa ya dawo gari bai waye ba ya dawo kuma ya kwana a gidansa da gari ya waye ya fito yake gaya wa mutanen maka daren jiya bayan mun rabu da ku an yi tafiya da ni daga nan an je kudus da ni daga kudus kuma na je saman sammai bako sai suka samu abin yadawa suka samu abin dariya daman mai neman kuka an jefe shi da kashin awaki sai ya fasu suka tafi neman sayyidina abubakar abu jahal ya zo ya ce to abubakar kai ne duk abin da aka gaya maka muhammad ya yi sai ka ce ka yadda to kaji kuma wani abin da ya zo mana da shi jiya ya ce jiya rabuwan mu da shi wai har ya je kudin kai kuma ka san nisan kudin ai kana zuwa dan kasuwa ne kai kuma ya ce ma ba daga can ba har ma an tafi da shi sama da sammai bakwai sai da na bakar ya ce shi din ya faɗa ya ce kwarin shi ya faɗa ya ce to wallahi na yadda tun ban ji daga bakinsa ba ma daga bakinsa ma ya isa shi kenan sai ya zama siddiqu wanda ya fi kowa gaskata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da haka a lokacin mutanen maka suka yi taro don su kure annabi sallallahu alaihi wasallam masanan hanyar sham waɗanda ba dare ba rana suna kai kawo suka zo suka ce to za mu maka tambayoyi inda gaske ka je ka ba mu amsa wannan yace to idan aka ci tazaran mil kaza daga waje kaza zuwa kaza menene a hanya hanya ta ka suka so biyo ina ɗaya ta yi ina ɗaya ta yi tudu ne ko kwari dutse ne ko gangare manzo Allah yake lokacin da suka zo za su yi min wannan tambayoyi take sai Allah ya bude min kudus nake ganin ta duk tambayar da suka yi min kan su karasa tambaya an nuna min wajen sai in ce kaza ne da kaza da da ka sai suka kasa su karyata shi innahum la yukazzibuna ba su isa su karyata ka ba walakin adh-dhalimin bi ayati Allah yajhadu to da ka daga nan sayyidina Abubakar ya samu laqabin sa na as-siddiq dan haka ya fi kowa gaggata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa imani cikin wannan al'umma in ka cire annabinta radiyallahu anhu wa ardahu Allah ya yarda da shi ya kare yarda da shi da dukkan sauran sahabban annabi baki da to da ka imamul qurtubi yace wannan ayar kadai ta isa ta raba mana gaddama ga waɗanda suke cewa ai wani ya kamata ya zama halifa bayan annabi ai wani ya kamata Allah ya jere yadda ran yake a musulunci ran yake na masu martaba a wajensa na farko annabiyuna na biyu as-siddiquna sannan na uku ash-shuhada sannan na hudu as-salihun wa hasuna ulaika rafiqa da abin da ke sa ka zamo cikin wa'ancan ta fuskar falala da daraja ka zamo tare da su mai makautaka da su a gidan aljanna a lahira ko da baka rayu da su ba a duniya kai wa Allah ta'a kai wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ta'a ومن يطيع الله والرسول an مع wa أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين wa hasuna ulaika rafiqa lalle wannan abokantaka ta kyautata duk wanda abokansa suka zama su ne annabawa siddiqai shahidai da kuma sauran salihan bayi hadisi ya tabbata daga al-imam ibn jarir tabari daga jubair dan mut'im daga sa'id dan jubair sa'id dan jubair Allah ya kara masa yadda yake cewa ja'a rajulun min al-ansari ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa mahzun wata rana wani mutum daga cikin mutanen Madina ya zo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam ransa a bace hankalinsa a tashe yana cikin damuwa fa qala lahu annabi sallallahu alaihi wasallam sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da shi ya fulan kai wani mali araka mahzunan me yasa na ganta cikin damuwa da bakin ciki qala ya nabi Allah sai ce ya annabin Allah shay'un fakkartu fihi wani abu ne ya zo min a tunani qala ma huwa sai annabi ce menene wannan abun kala sai yace nahnu na alayka wa naruh mu ba mu muna yin sammako mu zo mu ganka wani lokaci kuma mu sake dawowa da yamma mu sake ganin ka ya ma'aikin Allah saboda kauna da mutuntawa da martabawa da safe mu zo mu gaishe ka da yamma ma mu sake zuwa mu duba ka mu ganka mu ga halin da kake ciki sannan mu tafi gida wajen iyalanmu nanzuru ila wajhika wa najalika muna kallon fuskar ka da daidai mana cewa sannan mukan zauna da kai mu ta annashuwa wa gadan turfa ma'annabiyyin sai na tuno cewa daga nan duniya wannan fa abu ya kare domin gobe alkiyama kai za a ɗaukaka matsayinka a haɗa ka da sauran annabawa da manzanni yan uwanka shikenan mu kan ba za mu sake ganin ka ba fala nasilu ilaika ko mun so mu zo wajenka ba za a bar mu ba falam ya rudda nabi sallallahu alaihi wasallam shay'a lokacin da wannan mutumin ya faɗi wannan magana annabi bai ce masa eh ba bai ce masa a'a ba domin tabbas annabawa a lahira ajin su daban siddiqai a lahira ajin su daban domin aji aji za a yi na mutanen kirki sai dai ganin damar Allah daga baya zai ta kuɗa ya gauraya ya haɗa juna da juna a ci gaba da zumunci kamar yadda aka kasance a duniya da haka wannan lokaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi bai zo masa dangane da haka ba sai ya shiru fa atahu jibrilu bi hadhihi al-aya can sai ga mala'ika jibril ya zo masa da wannan aya wa man yuti illaha war rasula duk wanda yayi wa Allah da'a yayi wa manzon Allah da'a fa ulaika irin wa'annan ba za su ce a lahira ba za su ga annaba ba a za su gan su hasali ma wajen zaman su ɗaya za a haɗa su domin me wanda ka rayu da ƙaunarsa da sonsa a duniya a lahira tare kuke in ka rayu a duniya da san annabi da sahabbansa a lahira ku kasance tare in ku ka rayu a duniya da san yan rawa subo bi brown subo mali a lahira ba tare za ku kasance almar'u ma man ahabba yawmal qiyamah annabi yace duk mutum a ranar lahira Allah yana tashin sa ne da waɗanda yake so a duniya duk wanda ka rayu kana kaunar su kana son su kana koyi da su to a ranar lahira tare da su za ka tashi to da ta wannan aya ta sauka aka kwantar da hankalin wannan bawan Allah yanzu kan duk wanda yake so ya kasance tare da annabi abu mai sauki ne saukinsa shine kai imani da Allah imani na gaskiya saukinsa shine kai biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam iya kokarinka duk abin da za yi na rayuwa duk abin da za yi na addini ka tambaya yaya annabi yayi nasa in an koya maka ka kwatanta wannan shi zai baka garantin a lahira sai ku kasance tare da shi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin wanda Imam al-Bukhari ya rawaito daga Nana Aisha take cewa sami'tu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqul naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma min nabiyyin yamradu illa khayyira bayna ad-dunya wal akhirah babu wani annabi da zai kwanta rashin lafiya face sai Allah ya turo masa mala'ika ya tambaye shi kana son ka taho yanzu ko mu ci gaba da barin ka karaye a duniya annabawa kadai suke da wannan daraja su ba a karɓar ransu sai an ba su zaɓi in suna so su taho in ba so su zauna amma kai ku duk mulkinka, duk talaucinsa, duk connection ɗinka duk abin da kake takama da shi in ajalin ka yayi magana ta kare babu shawara a ban ɗaki ne ɗaukar ka za a yi a ofis ne ɗaukar ka za a yi kana aikin kirki ɗaukar ka za a yi iskanci ma kake yi ɗaukar ka za a yi babu wanda darajarsa da kimarsa ta kai a wajen Allah dan zai ɗauki ransa sai ya tambaye shi Kowa ya bai isa ba kadai wanda yake da wannan alfarma shine annabi annabawa kadai su ne wanda idan lokacin ajalin su yayi sai Allah ya ce ku je ku tambaye su ya gaya wa mala'iku in suna so ku karɓo ransu in ba sa so ku kyale su nana Aisha tace naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa wannan Ta ce wa kana fi shakawahu allati qubida fiha da haka manzo Allah ya kasance a cutar ajalinsa wacce daga ita bai tashi ba nana Aisha tace fa akastu fa aka zato buhatun shadida ko buhatun shadida sai na ji wani katari mai tsanani ya turnike annabi yana ta tari fa sami'tuhu yaqul Na Aisha tace sai ko ji shi yana faɗa cikin wannan tari nasa ma alladhina an'ama alaihim minan nabiyyin was siddiqin wa shuhada'i was salihin Allah ka hada ni da annabawa ka hada ni da siddiqai ka hada ni da shahidai ka hada ni da salihan bayi ma'ana alamar cewa annabi an bashi zabi ne dan haka ya zabi ya tafi sallallahu alaihi sallam. da na Aisha tace fa alimtu annahu kuyira wannan maganganu da naji annabi yana faɗa cikin cutarsa ta ajali wacce bai tashi ba daga cikin ta sai ta gaskata mun cewa shi ma an tallata masa ne an ba shi yana so ya taho yanzu ko ku a ɗaga masa kafa sai ya zaɓi yana so ya taho yanzu kuma babu wani annabin da Allah ya taɓa ba shi zaɓi ya zaɓi ya zauna a duniya duk wani annabi in an ce a taho zai ce mu taho saboda mai sun san duniya bala'i ce tashin hankali ne na na Fatima ta ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin ayi ta ga annabi yana cikin cutar ajali ciwo ya dame shi yana ta murkututu zafin ciwo ya ishe shi sai ta ce wa karba abata Allah sarki bakin cikin cutar babana baba ya shiga cikin halin damuwa yana cikin cuta zafin ciwo ya ishe shi sai manzo Allah ya furgi ya tashi ya ce wa laysa ala abiki karbun ba'da yau kwantar da hankalinki daga yau babanki ba zai sake jin damuwa ba a rayuwarsa domin iya damuwa ta rayuwa ce Ku kaga wannan yake nuna maka cewa duniya gidan takaici ne gidan bakin ciki ne gidan fatin rai inda akwai wanda za a saka maka ya sakata ya wala a duniya annabawa ne dan haka karkai ta kabar dan an baka mulki ka dauka shi kenan kakar ka ta yanke fata za ka yi yadda ka ga dama wallahi ba gidan hutu bane ba kuma kar dan kai ba a baka mulki ba hankalin ka ya tashi ka ruɗe ka dugun zuma in ba da mulki ba kana ganin ba za ka rayu ba aikin banza ne masu mulkin ba sa iya bacci nawa ne mai mulkin da sai ya masa allura zai yi bacci kuma da zarar allura ta kare a jikinsa ya tashi kenan kullum yana fama da kwayoyi kamar zakara ya haɗi wancan gobe zai haɗi wancan kai talaka kuma kana gani in ba mulki babu zaman lafiya babu kwanciyar hankali in babu kuɗi ba zancen zaman lafiya babu kwanciyar hankali a'a zikirin Allah shine zaman lafiya ambatan Allah shine kwanciyar hankali Allah ya wayar da kai gari lafiya ka ambace shi ka ambaci zikirin da annabi yakan yi idan ya tashi da safe yammaci yayi kai haka to sai ka ji ga kuɗi ga kwanciyar hankali amma wallahi aka saka maka kuɗin aka kwace ambatan Allah aka kwace imani ka shiga uku ba ka da kwanciyar hankali sai ka sha kwaya sai ka yi kaza sai ka yi kaza to da ka inda a ce duniya gidan hutawa ke da gidan walawa da annabawa su za su fi kowa amma Allah yakan ba da samfuri da bayin da ya fi so dan ya nuna wa sauran duniya gidan wahala ce tsirarka da zaman lafiyarka da kwanciyar hankalinka a cikin ka ba Allah idan ka ba Allah duk abin da ya baka sai ya zame maka alkhairi amma matukar ka saba wa Allah ka ce ba da wanda zaka ja sai da mahaliccinka to komai ya baka zai iya azabtar da kai da wannan abu ya baka kuɗi ya azabtar da kai da su ya haɗa ka da talauci ya azabtar da kai da shi ya ba ka mulki ya hora ka da mulkin naka ya hana maka kwanciyar hankali ba abinda Allah madaukakin sarki bai iya ba subhanahu wata'ala da haka annabawa duk lokacin da Allah ya ba ku zaɓi ku taho sai ko ku zauna sai ce a ya ubangiji mun zaɓi mu taho tunda dai kai ka zaɓan mana kai ka tallata mana to mun zaɓi tahowa zuwa gare ka a wani hadisin har ila yau da hafiz abubakar ibn ibn mardawai ya rawaito shi ma dai daga nana isha Allah ya kara mata yadda ta ce ja'a rajulun ila nabi sallallahu alaihi wasallam wata rana wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah yace ya ma'aikin Allah innaka la ahabbu ilayya min nafsi hakika na fi son ka sama da yadda nake son kaina wa ahabbu ilayya min ahli na fi son ka sama da yadda nake son iyalaina wa ahabbu ilayya min waladi na fi son ka sama da yadda nake son ƴaƴana da na haifa wa inni la akulu fil baiti wani lokaci na kan kasance a gidana fa azkuruka in kuma na tuno ka fa ma asbaru bana iya jurewa hatta atika fa anzuru ilayka har sai na zo na ga fuskar ka sannan sai in ji kwanciyar hankali in samu natsuwa saboda tsabar kaunaka da bege da nake maka sallallahu alaihi wasallam wa idza zakarta zakartu mauti wa mautaka amma idan na tuna wata ran zan mutu kai ma kuma zaka mutu kuma in mun mutu mun rabu kenan arabtu annaka idza dakarta aljanna rufi'ta ma'an nabiyyin sai in gano cewa kai in ka shiga aljanna shikenan sai a rufe kofa da kai da sauran annabawa ba wanda zai shigo ya ganku wa inda kaltul jannata kashitu Allah araka kuma ina tsoron ko da ma na shigo aljanna sai dai ba zan samu damar in ganka ba falam yurda alaihi annabi sallallahu alaihi wasallam mazalla bai amsa masa da komai ba hatta nazalat alaihi har da wannan aya ta sauka gare shi wa man yuti Allah war rasul fa ulaika kama alladhina an'ama Allah alaihim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ubangiji ce zalikal fadlu min Allah lallai wannan falala ce daga Allah Allah ya datar da kai da imani da shi Allah ya datar da kai ga yi wa manzon sa da'a wannan ba karamar falala bace domin kamar ya baka tikitin shiga aljanna ne tun kana da rai domin sai da wannan ake shiga aljanna aljannan ma ba karama ba babbar wacce annabawa da manzani da sahabbai da salihan bayi suke kasancewa a cikin ta da haka wannan falala ba karama ba wa kafa billahi aliman lalle Allah ya isa masani dangane da halayyar bayinsa in ma ka ce kai imani da baki ba kai ba Allah ya sani in ma ka ce kane wa annabi da'a kuma ba ka yi Allah ya sani da ka abinda Allah yake so ka faɗa kuma ka aiwatar da abin da ka faɗa ka yi imani da bakinka kuma da zuciyarka baki daya na'am يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا انفروا ثبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن يا ليتني ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما حديثي يا ثبت في مسند إمام أحمد دج أمر أمرة الجهني amru dan murratal juhani Allah ya kara masa yadda yace ja'a rajulun ila annabi sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qala ya rasulullah sai yace ya ma'aikin Allah shahidtu an la ilaha illa Allah na shaida babu abin bautawa da gaskiya da cancanta sai Allah wa annaka rasulullah kuma na yarda da cewa kai dinnan manzon Allah ne wa sallaitul khams kuma ina yin salloli guda biyar wa addaitu zakata mali kuma ina bayar da zakar dukiyata wa kuntu shahara ramadan kuma ina azumin watan ramadan fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yake man mata ala haza duk wanda ya mutu akan wannan ka'idoji da sharuɗa kamar yadda kake imani da Allah yadda da manzon Allah salloli guda biyar bayar da zakar dukiya idan Allah ya hore in wacce za ta shekara ce in ta shekara in wacce in an samu take ake bayarwa da zarar ya samu ya bayar take kuma ya yi azumin watan ramadan to duk wanda ya kasance bisa ga wannan kana ma'an na wa siddiqina wa shuhada'i yawmal qiyamah zai kasance tare da annabawa da siddiqai da sauran shahidan bayi a ranar tashin alkiyama da haka dai ya uwa aiki shi ke tabbatar da mutum ya zama mutumin kirki ko kishiyar haka dan aljanna ko kishiyar haka ubangiji madaukakin sarki ya ce ya ayyuhan ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani khudhu hizrakum ku riki shirin ku da kintsin ku da tanadin ku fanfiru subatin idan kun tashi fita zuwa ga jihadi fanfiru ku fita subatin jama'a jama'a kalmar subat jam'i ne na subatu kubatu akan yi masa jam'i a ce kubat akan yi masa jam'i a ce kubin abinda ake nufi jama'atun minan nasi in kun tashi fita yaki ku fita jama'a jama'a kar ku tafi baki daya a winfiru jami'a ko kuma in kun ga dama ku fita baki daya malamai suka ce wannan aya tana koyar da sahabbai yadda za su yi yaƙi a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in sun ga dama sa iya fita bai daya in sun ga dama sa iya kasa tawagar mayaka waɗansu su fara tafiya sai wasu su bi su sai kuma wasu su bi su da haka waɗansu malamai suka ce ayar tana nan tana aiki ba a shafe ta ba tana nuna yadda ya kamata sahabbai su kasance a lokacin da za su yaƙi da kafirai ko a fita bai ɗaya ko a karkasu waɗansu malaman suka ce a ayar an shafe ta domin akwai wasu ayoyin da suke nuna cewa in za a fita lallai kada a fita bai ɗaya انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون ubangiji ce infiru in kun tashi fita ku fita khifafan kadan kadan wa fiqalan jama'a jama'a ba baki ɗaya ba wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum a wata ayar cikin suratul tauba wa ma kana almu'minuna فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يهضرون bai kamata ba muminai in za su fita yaki su fita baki daya dan haka yanzu batun a fita baki daya bai taso ba a rinka fita a hankali a hankali haka waɗansu malamai suka ce wannan ayar an shafe ta da wa'ancan ayoyi guda biyu cikin suratul tauba waɗansu malaman suka ce ayar ba a shafe ta ba tana nan amma tana koya wa sahabbai yadda ya kamata su yaki ne tunda annabi yana cikin su bai kamata ba za su fita duk su fita su bar shi shi kadai a'a su fita baki daya idan shi ma ya fita kada a bar wani domin daki ba zai tashi ragaya ta zauna ba wasu kuma suka ce idan kuma yana nan to shikenan wasu su fita wasu kuma su tsaya su gadin annabi sallallahu alaihi wasallam bai kamata ba a ce annabi yana nan kuma kowa ya dade ya tafi ya bashi to da haka waɗansu malamai suka ce ayar tana nan da aikin ta sai dai in annabi ya fita a fita baki daya in yana nan to a rabu wasu fita wasu zauna su yi gadin sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ya ayyuhal ladina amanu khudhu hidrakum ya ku waɗanda suka yi imani ko riki shirin ku da tanadin ku da kintsin ku famfiru subatin aw yunfiru jami'a ubangiji ce wa inna minkum lalle mun san daga cikin ku laman la yubqi'an akwai waɗanda suke nokewa su kibta yaki su ne munafikai kuma bayan haka su rinka sa waɗansu su noke su fi fita su ba za su fita ba kuma ba sa son wasu su fita suna ƙoƙarin ribatar waɗansu su ba su fita ba sun hana su fita fa yana sabatkum musibatun har idan wata musiba ta same ku kun je kun yi yaƙi sai zama cewa an yi galaba a kanku ko an karkashe wasun ku kana sai ka ji munafukai suna cewa kada an amallahu alayya lallai ni kan Allah ya min ni'ima iz lam akun ma'ahum shahida da ban kasance tare da su ba ma'ana sai ka ji suna murna ko da abu ya samu annabi suna ganin tunda su bai same su ba shikenan murna ma suke yi farin ciki suke abinda ya samu annabi baya bakanta musu rai wannan ɗabi'a ce daga cikin ɗabi'un munafurci ɗabi'ar imani shine duk abin da ya samu annabi ya bakanta maka rai duk abin da ya samu dan uwanka musulmi a duk inda yake in na bakin ciki ne ya bakanta maka rai in na farin ciki ne kuma ka taya shi murna wannan shine ɗabi'ar mumini manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake mafal mu'minina fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عدو تداعى له سائر الجسد بالسهر والهمة مثال مؤمني نقري وجن قونر جونansu da tausayin junansu kamar misalin gangar jiki ne ɗaya idan baya ɗaya daga cikin ɗan yatsun jiki ya kamu da ciwo sauran da ba cewa ba ruwanmu dan dan yatsa ya kamu da ciwo kafa ba za ta ce ba ruwa na ba kai ba zai ce ba ruwana ba kunne ba zai ce ba ruwa na ba hakali duk ta yashi suke da jin zafi da radadi da kasa bacci idan abin ya kai a kasa bacci to da haka ake so muminin kwarai ya kasance me ya samu mumine a waje kaza me ya samu musulmi a waje kaza ka taya su damuwa da bakin ciki in na damuwa da bakin ciki ne me ya samu mumine a waje kaza na farin ciki taya su farin ciki taya su da addu'ar Allah ya tabbatar musu da wannan ni'ima in abin ki ne taya su da addu'ar Allah madaukakin sarki ya tsare ka kuma ya yaye musu kuma wannan shine imani na gari amma munafiki ko da ya kasance cikin muminai cikin musulmai idan abun bakin ciki ya samu muminai shi murna yake yi idan kuma abin farin ciki ya same su shi kuma bakin ciki yake yi amma kuma duk da haka saboda rashin kirki zai kuma zo ya rabu da su dan ya ci albarkacin su shine ubangiji yake wa inna minkum lalle akwai waɗanda suka shiga cikin ku suke nuna kamar su yan cikin ku ne amma lamal la yubqi'an suna kokarin su ga sun noke wasu bayan su sun noke da kansu ga buran fita jihadi har ma fa in asabatkum musibatu idan wata musiba ta same ku qala kad an'ama Allahu alai sai kaga suna murna suna cewa su kan Allah yayi musu shi. Allah yayi musu ni'ima idh lam akum ma'ahum shahida da basu kasance tare da ku ba a lokacin da wannan abin ya faru wala in asabakum fadlun min Allah amma idan wata falala ce daga Allah ta same ku kuka yi nasara ko kuka samu ganima la yaqulan sai ka ji yazo yana cewa shi wannan munafiki da ire-irensa ka allam takum bainakum wa bainahu mawadda kai kamar babu kauna da soyayya juna a tsakaninmu da ku Mana yazo yana dadin baki dan shi ma a kasa ganima da shi ya laitani kuntu ma'ahum fa afuza fawzan azima ya rinka nuna bakin ciki na fili alhalin a zuci ya yake yana kai tona ina ma dai a ce ni ma na kasance tare da su fa fuza abu azima in samu rabo rabo mai girma ya zama yadda za a kasa ganima da kowa ni ma a kasa gani kaga wannan yana daga cikin miyagun ɗabi'u na munafurci da dukkan mai hankali mai tunani bai kamata ya sifanta da su ba duk inda abu ya samu musulmi yan uwanka in na farin ciki ne ka taya su da farin ciki in na bakin ciki ne ka taya su da bakin ciki kuma kai fatan kai Allah madaukakin sarki ya tsare ka Allah madaukakin sarki ya tare ka to wannan shine cikin imani da ka ubangiji madaukakin sarki yake tona asirin munafukai dangane da wannan hadisi ya tabbata daga mujahid dan jabar da wani daga cikin malamai ma'ana da sama da mutum ɗaya kuma daga cikin malaman tafsiri suka ce wannan ayar nazalat fil munafiqin ta sauka ne tana bayani dangane da ɗabi'ar munafikai da kuma ɗabi'a ta munafurci da haka al-imam ibn kathir yake cewa wa qala maqatil ibn hayyan malam muqatil dan hayyan ya ce ay la yatakallafanna anil jihad daga cikin munafukai akwai waɗanda suke kin fita jihadi wa yahtamilu ayyakuna al-murad annahu yatabaqa huwa fi nafsi kuma ayar za ta iya ɗaukar ma'anar shi ya ki fita da kansa wa yubatti ghayrahu an jihad kuma ya hana waɗansu su fita kaga wannan ɗabi'a ce ta munafurci shi bai ba bai bar kuma mai yin yayi ba wannan kuskure ne wannan ɗabi'a ce mummuna فليقاتل في سبيل الله الذين يكرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما فليقاتل في سبيل الله للي سياكي وجن توكك الدين الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة وإن سكي سيد رايور دنيا دن سامن تلاهرة abin nufi muminan kwarai lallai su tsaya tsayuwar daka wajen su ga sun yada addinin Allah lallai su tsaya su yi jihadi don tabbatar da addinin Allah malamai suka ce jihadi shine baza iya kokarin da kake iyawa wajen ka ga taimaki addinin ka a dukkan matsayin da Allah ya ajiye ka sau da dama mukan tattare tunaninmu da kwakwalenmu kan cewa jihadi shine mai yaƙi da takobi kaɗai? a'a yaƙi da takobi nau'i ne daga cikin nau'ukan jihadi da wani lokaci akan buƙaci zuwa gare shi don yaɗa addini amma asalin yaɗa addini mutum yana yi ne da abin da Allah ya hore masa idan a ofis kake ka sani a ofishinka akwai haƙƙin Allah a kanka akwai damar ka taimaki addininka idan a kasuwa kake a kasuwarka akwai haƙƙin Allah a kanka akwai kuma abin da za ka yi na yada addininka to haka nan idan malami ne a masallaci ma'aikaci ne dan kasuwa ne ko ma wane ne mace ce a gidan mijinta akwai abin da za ta yi na taimakon addininta da yada shi wannan shine abin da Allah madaukakin sarki yake yada mana kuma yake kiran mu zuwa gare shi yake tallata mana kada mu taɓa jin cewa akwai wani waje da za mu samu kanmu ba za mu iya taimakon addininmu ba addinin mu hanyoyin taimakonsa suna nan da yawa duk inda Allah ya ajiye ka akwai hanyar da zaka iya taimakon addininsa kar ka dauka cewa kawai sai malamai a masallaci suke taimakon addini a'a ma'aikatan ofis suna taimakon addini kar ka dauka cewa sai ma'aikaci a ofis kadai yake taimakon addini a'a dan kasuwa ma yana taimakon addini kuma aikin kowa sunansa jihadi domin asalin kalmar jihad shine kokari yin iya abin da zaka iya wajen ka ka ciyar da addinin ka gaba da haka ubangiji ce fal yuqatil fi sabilillah lallai su tsaya su yi yaki tsayuwar daka wajen ganin sun yada addinin Allah da duk yadda ya samu gare su allazina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah wadanda suke sayar da rayuwar duniya dan su samu ta lahira abin nufi suka fifita samun lahira sama da samun duniya suka fi fatan samun alkhairin Allah a lahira sama da abin da Allah madaukakin sarki ya ba su na duniya wa man yuqatil fi sabilillah duk wanda ya yaki wajen yada addinin Allah fa yuqtal ko ta kai ga aka kashe shi akan haka aw yugun aw yadlib ko kuma ya zama yayi nasara akan haka fa sawfa nu'tihi ajran azima da sannu za mu bashi lada wanda yake mai girma ma'ana cikin hidimar addini babu hafara cikin taimakon addini babu nadama duk abin da ka rasa sai Allah ya mayar maka da ninkin baninkin ka idan kudin ka ka taimaka wa addini Allah zai mayar maka da ninkin baninkin abin da ka bayar man zallazi yuqridu Allah qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katira idan amfani kai da kujerar ka wajen taimakon addinin ka a ofishinka sai Allah ya baka wacce ta fita dan ka sake taimakon addinin kuma Allah madaukakin madaukakin sarki ya sa albarka a rayuwarka Allah ya tabbatar maka da kyakkyawan ambato cikin al'ummarka ko ba dade ko ba jima in dai za a ambaci mutanen kirki sai an tuna da kai sai an maka addu'a to wannan shine riba a cikin rayuwar dan adam amma matukar dan adam bai tafiyar da rayuwarsa wajen haka ba to aikin banza yayi ba abin da zai amfana da shi duk abin da ka sani an baka ko kai amfani da damar ka wajen aikin alkhairi ko kar ka yi dole abin sai ya zama tarihi wata ran sai ya kare in kudi ne za su tafi in ba su tafi ba kai za ka tafi in mulki ne zai kare in bai kare ba kai za ka kare dan haka duk wata dama da Allah madaukakin sarki ya baka a matsayin ka na musulmi mai hankali mai tunani ka tsaya ka kalli me zan iya taimakawa addinin Allah da shi me zan iya taimakawa al'umma ta yaba da ni ta san cewa nawa ya samu ko ta san cewa namu ya samu dan har bayan rayuwa ta in an tana da ni aiman addu'a to wannan shine abin da ya kamata ka kalla kai wa kanka da kanka hisabi in kuma ba haka ba wallahi wata rana zaka zama tatsuniya idan Allah ya ga dama ba kai ka zai ba sai ya tsawaita ka sai ya kwace damar sai kuma wasu su zo su karba sai ka zo kana cizon dan yatsa cizon dan yatsa da ba zai yi amfani ba da muna da dama da mun yi kaza yau dadin ta bata zancen da dama kake damawa an baka damar baka dama ba kuma me zaka ci yanzu kuma dole dama yau in ta tafi gobe ta wani ce yau in kai ne gobe wani ne haka duniya take tun da Allah madaukakin sarki yi ta tafiya take yi ba ta taba tsayawa ga wani ba a ce ta dawwama akan wani a'a in mulki ne zai wuce in wadata ce za ta wuce in lafiyar jiki ce za ta kare in ma rayuwar ce baki daya za ta zo ta wuce da su ga dukkan mai tunani ne hankali abinda Allah ya hore masa sai ya tsaya amfani da shi kafin lokacin sa ya kure da haka Allah yake duk wanda ya amfani da damar da muka bashi ya yi aikin alkhairi ya yada addinin musulunci to ko shakka babu ko da kashe shi aka yi akan haka ko da kuma shi ya yi galaba akan haka duk a cikin biyun babu asara ko ai galaba akan ka ko kai kai galaba fa yuqtal aw yaghlib ko a kashe ka ko kai nazara fa sawfa nu'tihi ajran azima da sanu zamu bashi lada wanda yake mai girma shine aljanna hadisi ya tabbata cikin sahih muslim daga rabi'a dan ka'ab al-aslami yake cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin sahihaini kai bukhari da muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa takaffala Allahu lil mujahidi fi sabili in tawaffahu an yudkhilahu al janna aw yurji'ahu ila maskanihi alladhi kharaja min bima nala min ajrin aw ghanima ubangiji ya ci alwashi ga duk wanda ya tsaya zai masa aiki wajen yada addinin sa shi ko sai ya sakanta masa ɗayan alkhairai guda biyu ko Allah madaukakin sarki ya cika masa burinsa a rayuwar duniya addini ya tabbata ta hannunsa musulunci ya ɗaukaka ta hannunsa idan kuma Allah ya ga dama ya kashe shi akan wannan hidima a lahira kuma ya sa shi a cikin gidan aljanna ko ya haɗa masa duka biyan ya yi nasara a duniya kuma a lahira ya je ya shiga aljanna da haka kul suna tarabbasuna bina illa ihdal husnayn shi mai hidimar addini ko da yaushe alkhairai biyu ke tare da shi ko alkhairin duniya kadai ko kuma alkhairin duniya da lahira ko alkhairin lahira da duniya ko Allah madaukakin sarki hada masa biyun baki daya da haka ubangiji subhanahu wataala yake fa sawfa nu'tihi ajran azima da sannu za mu bashi lada wanda yake mai tarin girma shine ladan aljanna wanda dukkan dan adam abin da yake kafa fituka kenan ko da ba aikin kirki yake ba fatan sa wai a bashi aljanna to da ka aljanna ba da baki kadai ake samun ta ba ba da kawai da'awa Allah yake ba da ita ba sai ka tsaya ta yi aiki aikin nan shine kai abin da zai amfane ka abin da zai amfani addinin ka abin da kuma zai amfani al'umma ka Allah madaukakin sarki ka ba mu ikon yin aiki da damammakin da ka ba mu wajen taimakon addinin ka wajen taimakon addinin mu wajen taimakon al'ummar mu da mu da kuma bayan rayuwar mu za mu dakata nan saboda lokaci abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya taimana sai Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe ana duka sanar da yan uwa dangane da neman taimako na ciyarwa da ake yi a wannan majalisi mai albarka Allah ya bada ikon taimakawa akwai tambayoyi kamar haka mai tambaya ta farko yace assalamu alaikum malam menene hukuncin mutum ya rinka wasa da sa wai dan gudun zina wannan ta'addanci ne wannan haramun ne a musulunci kada hanyar da Allah ya halatta wa mutum ya biya bukatar ta ta sha'awa da ita hanya ce guda biyu ko dai hanyar saduwa da matarka ta aure ko kuma hanyar saduwa da baiwarka ga wanda yake da baiwa da haka ubangiji madaukakin sarki ce muminan kwarai sun tsaya akan wannan hanya da muka tsayar da su wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum sai yace fa innahum ghayru malumin faman ibtaga wara zalika fa ulaika humul adun su muminan kwarai su ne waɗanda ba sa amfani da al'aurarsu wajen saduwa sai da ɗayan biyu ko dai matansu na aure ko kuma bayansu sai Allah ya ce masu wannan ɗabi'a ba abin a zarge su bane ba amma duk wanda ya nemi wata hanyar ba wannan ba dan biyan bukatarsa ta sha'awa fa ula'ika irin waɗannan humul aduna su ne masu ketare iyakar ubangiji shi yasa imamu shafi ya ce duk wata hanya da ka bi ka biya sha'awarsa to ka zama dan ta'adda in dai ba waɗancan hanyoyi ba guda biyu matar ta aure ko kuma ku yangarta to amma duk da haka waɗansu malaman musulunci sukan ce da mutum ya yi zina gwanda ya haka amma sukan sa sharaɗi guda biyu sharaɗin shine kada ya zama kai ka ƙaƙaro sha'awar sha'awar ce ta zo maka a madadin ka je kai zina to aƙalla irtikabu a kafin dararaini da baƙin ƙirin gwanda baki baƙi to sai kai haka to sannan kuma ya zama cewa lallai ba ka da damar yin aure ne in dai kana da damar yin aure to dan sha'awa ta motso maka ba ka da wani uzuri na ka je kai wani abu na biyan bukatar sha'awarka domin ai kana da damar aure ka je kai aure mana to da ka wannan shine abin da ya zama wajibi ga dukkan mutum ya kiyaye wannan shi ake kira da istimna wanda malaman fiqh musulunci sun yi rubuce-rubuce sun yi babubbuka dangane da hukuncin istimna'i masturbation kamar yadda ake faɗa da turanci da haka dai yin sa ya tabbatar da cewa mutum yana iya samun waɗansu cututtuka ta hanyarsa da fatan dai Allah madaukakin sarki ya samu iya kare kanmu da tsare kanmu daga abin da ya haramta mana akan abin da ya halatta mana mai tambaya ta gaba yace assalamu alaikum malam shin ya halatta ayi jam'i sunanin rawatib da salatil salatil duha da kuma tahiyatul masjid ma'ana ka shigo za ka yi sallar tahiyatul masjid wani ya zo ku haɗu ku jam'in ta ko za ka yi sallar walaha ku haɗu ku yi jam'i ko za ka yi sunanin rawatib irin sallolin da ake yi kafin na farilla ko da kafin azahar biyu hudu bayan azahar irin wannan fa haɗu ku yi jam'i wannan bai halatta ba ba samu cikin koyarwa annabi ya taɓa yin jam'i da wani ba a cikin waɗannan ko sahabbai ijunan su sun yi jam'i ba wannan sallolin Allah baya bukatar jam'i a cikin su kowa ya tasa shi kadai sannan tambayar sa ta biyu ce haɗuwar hadari zai iya sa a haɗa sallan magariba da isha kuma za a iya haɗa su a lokacin azumi a jinkirta sallar asha eh ana iyawa Allah madaukakin sarki bai bambanta wani lokaci akan wani lokaci ba cikin uzurin haɗa sallah kawai ta yi in hadari ya hado ruwa ya sauka ko ana ganin zai yi ya sauka yanzu a iya hada sallah babu bambanci tsakanin a azumi ko a wajen azumi da haka a kowane lokaci wannan uzuri ya faru a iya haɗa sallah tambaya ta gaba yace assalamu alaikum Allah ya ƙara wa malam imani yace malam mata na ne take al'ada maimakon jini sai ta ga ruwa na fitowa ina hukuncin sallarta ko azumi abinda za a duba shine shin ƙarshen kwanakin al'ada ne idan a ƙarshen kwanakin al'ada ne fitar ruwa alama ce ta cewa al'ada ta ƙare wanda wannan ruwa shi ake kira da bai bayda idan al'adan mata ta zo ƙarewa to ana ganin wani farin ruwa kamar na wanke nama shi ba jini ba duka sannan kuma shi ba fiyo ruwa ba haka yake kamar ruwan wanke nama shi ake kira da tauraya idan wannan ruwan ya fara zuwa ga mace to alama ce da cewa jinin al'ada ya ɗauke sai ta je ta yi wanka ta ci gaba da sallar ta ci gaba da azuminta amma idan ya zamo a farkon al'adar ne wannan ruwan ya fara zuwa to wannan kuma al'ada ce amma in ta yi al'ada sai daga ƙarshe ne sai ta ga ruwan to wannan alama ce ta karewa al'ada amma in daga farko ne ta fara ga ruwan to wannan kuma al'ada ce ba za a yi sallah ba ba za a yi azumi ba sai dai azumi daga baya za a rama sallah kuma babu ramawa mai tambaya ta gaba yace dan Allah malam menene asalin carbi tasbaha a musulunci carbi bai da asali a musulunci babu wani hadisi ko wata ayar qur'ani da ta magana akan carbi na ayi ko kar ayi da haka bai da asali a musulunci asalin carbi kamar yadda masu tarihi suke faɗa an ciro shi ne daga wasu addinan kamar addinin buda su a asalin addinin su akwai carbi amma mu a musulunci babu wani abu sunansa carbi illa iyaka akwai zikirrika da annabi ya koyar masu adadi ko casa'in da tara ko ɗari ko talatin da uku ko kaza ko kaza to waɗansu mutanen ba sa iya tsayawa su irga da hannu sakamakon haka suka aro carbi daga can suke amfani da shi to a ba za ta ce ba sun yi kuskure domin zai taimaka musu wajen wani aikin alkhairi wani in babu carbin ba zai iya zikirarrukan ba zai yi ta tuɗawa ne baya iya riƙe lissafi to amma kuma a ce dole sai da carbi ko a ce carbi musulunci ne in ba ka da shi ba musulmi bane kai har wani sainin ne na addini har wani ya rataya a wuya da ganin sa kaga musulmi to wannan ba musulunci bane ba shi yasa an taɓa tambayar wani daga cikin malamai malam Isa wazira Allah ya kara masa lafiya wazirin Kano wai me hukuncin mutumin da yake zagin carbi sai ya turo nasa aljihu ya ce uwa ka carbi uwa ka carbi uwa saboda wani gani yake ma carbin kamar wani addini ne ka zage shi kamar ka zage Ka'aba sai da ya zazzage nasa sai ya sa aljihu ka kaga magana ta kare da haka malaman musulunci suka ce babu laifi in ka riki sharbi dan ya taimaka maka wajen yin zikirarrukan da baka iya rike lissafin su da hannu amma dai abin da aka fi so ka iya lissafawa da hannu ka iya kulawa domin asali shi zikirin ba so ake ka rinka yi da baki kadai kwakwalwarka ba ta tuno me kake yi ba so ake ka tara hankalinka shi yasa aka ce ka yi da hannu inda hannunka kake ka fi tara hankalinka amma kawai da tabbitan kana yi sai ka yi kwakwalwa ka tana wani waje kawai baki ne yake motsawa ba kuma haka ake so ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar da cewa a rinka lissafa zikiri da hannu kuma hannun ma na dama kadai ban da hagu yace fa innahunna mustantaqatun yawmal qiyama domin in ya tsunka a ranar lahira za a ce su magana su ba da shaida a kanka al-yawma naktimu ala afwahi ma tukallimuna aydihim to kaga hannunka zai maka shaida alkhairi da haka yana da kyau mu kokarta mu iya yi da hannu amma dai dan mutum yayi da tarbi kuma ba za ka ce a'a ba amma dai yi da hannu kuma ya fi yi da tarbi Allah ya samu gani gane takarda ta gaba yake cewa assalamu alaikum dan Allah malam menene sahihanci ko kuma ingancin hadisin da ya nuna idan mutum ya yi aure ya cika rabin addinin sa hadisi ne ingantacce yana da daraja hasan daraja ta biyu ta inganci Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani cikin littafin Silsilatul Ahadith Sahiha mujalladi na biyu shafi na 199 hadisi mai lamba ta 625 yace hadisi ne hasan lafazinsa shine إذا تزوج الأبد فقد استكمل نصف دينه فليتق الله فيما بقي idan bawa ya aure to yanzu ya mallaki rabin addinin sai ya ji tsoron Allah cikin sauran a wani lafazin man razaqahu Allah imra'atan salihah faqad a'anahu ala nisfi dinihi falyattaqillaha fi shatr thani duk wanda Allah ya azurta shi da mata ta gari to Allah ya bashi rabin addinin sa yanzu ya ji tsoron Allah kuma sauran cikin sauran rabin da aka hadisi ne ingantacce tambaya ta gaba yace ina da kadarori da suka kai in fidda musu zakka kuma lokaci ya kai amma ba ni da kuɗi a hannu kuma na sa kaddarar a kasuwa amma ba a saya ba zan iya biyan rabi daga ciki bayan na sayar da kaddarar na biya rabin eh za ka iya za ka iya akwai zakatul daini zakar kana da kuɗi amma kuɗin duk suna hannun masu bashi business kuke yi duk ka raba kaya bashi kuma lokacin zakar ka yayi kuma kuɗin sun kai kai musu zakka amma ba su hannunka duk suna wajen yan bashi malamai suka ce a in akwai wani kuɗin a hannunka ka fara bayarwa sauran kuma in ka karɓo sai ka cika amma sharaɗi shine sai ka rubuta a dairi ɗinka rana kaza ga watan kaza zakka ta kama ni kudin zakkar kaza ne amma na ba da kaza saura kaza dan ko ka mutu ƴaƴanka su biya wannan dan ya zama baki a kanka bashin Allah ne kuma annabi ya ce dainullahi a haqqu an yuqda bashin Allah shi yafi cancantar a biya in dai za a biya bashin mutum to na Allah ka yafi dacewa yafi cancantar a biya domin yafi girma wa alaikumus shi ma ya zama baki dan kwangila ma da yayi ba a biya shi ba kudin sun shekara ya zama kudin suna wajen bashi in yana da wasu sai ya fitar in babu ya rubuta duk ranar da ya karbi kudin sa na kwangila ya bada zakka mai tambaya ta gaba yace ina yau malam fatan alkhairi malam ne bambancin mutanen da suke raka'a goma sha ɗaya da masu yin goma sha uku har wuturi a sallar tarawihi dukkaninsu kowanne hadisi ya tabbatar da cewa ana yi a wani hadisin na na isha ta ce annabi baya wuce raka'a goma sha ɗaya a wani hadisin baya wuce raka'a goma sha uku da haka wasu malamai suka ce raka'a goma sha uku idan an shigar da nafila raka'a biyu da yake yi ne kafin ya fara kiyamun laili domin akwai bayan sallar isha a nafila raka'a biyu to in an hada da wannan raka'a nafila biyu da yake yi bayan isha da kuma raka'a goma sha ɗaya da yake na kiyamun laili sun zama sha uku wasu ka ce a'a an haɗa ne da lissafin raka'a talfajari sha uku su ne kiyamun laili ashan tarawih duk sunan da zaka kira su daga cikin wannan din nasu ne to sai kuma bi da ake yi kafin asuba raka'a talfajari in an haɗa ya zama sha uku da haka dukkanin wanda ka ɗauka yayi in ka lissafa da wancan biyun bayan isha in ka lissafa da biyun raka'atul fajri adadin ya baka sha biyu a sha uku to duk ɗaya ne in kuma ka cire ya baka sha ɗaya shi ma duk ba laifi bane ba ya tambaya ta gaba ya ce malam wata ce Allah ya yi wa cikawa kuma ana binta azumi arba'in to an ce sai an rama mata azumin me hukuncin haka azumi arba'in din da ake binta na menene na ramadana ne idan na ramadana ne ba a ramawa duk wanda ya mutu ana bin sa azumin ramadana ba a rama masa amma wanda ya mutu ana bin sa azumin bakance ko kafara ta rantsuwa an gane ko to wannan ana rama masa amma azumin ramadana in mutum ya mutu ana bin sa a kyale shi da Allah ba a rama masa ba laifinsa bane da Allah ya tsawaita rayuwarsa zai rama da ka ba shi ya yanke wa kansa ba hukuncin sa kamar sallah ce yanzu an yi sallar azhar wani bai yi ba yanzu kuma ya mutu sai ka zo ka rama masa azhar waye sa ka karama masa in ma karama ba za ta yi amfani ba da ka ba a rama mutum azumin ramadan amma ana rama masa azumin bakance da sauran azumin muka na haƙƙi ya tambaya ta gaba ya ce shi malam masu aljanu suna barin jikin mutum a watan ramadana ko ba sa bari to ni ban da aljani bari in sani me aljani ya kamata a tambaya in ramadana ya zo kakan ji sauki ko ba haka ba idan ya ce yana jin sauki to za mu iya ginawa shi ma mu ce wane dai in ramadana ya zo shi nasa aljanin suna barinsa sai kuma mu sake lalubowa wani shi ma mu ji kai ma suna barinta to amma in muka ji wani suna barinsa wani ba sa barinsa to kaga ba za mu hukunci gaba ɗaya ba mu ce duka suna bari sai mu ce wasu dai suna barinsu wasu kuma ba sa barinsu fatan mu da Allah ya sa su basu da Ramadan da wajen Ramadan mai tambaya ta gaba ce mana aboki na yayi mun bayani cewa wai ya ji wani malami yana cewa mutum ba zai yi karatun alkur'ani ba yayin da yake ofis dalili wai shine an sayi lokacin ka ne saboda haka wai idan ka yi karatun ma ba za ka samu ladan ba malam a yi mun bayani game da wannan gaskiya wannan ba haka bane ba idan a ofis an ɗauke ka aiki kuma ya zama cewa wannan aikin ko da yaushe akwai shi to kuskure ne haramun ne ka zo ka kame musu karatun qur'ani a ofis ka bar musu aikin su dan ba karatun qur'ani suka ɗauko ka kai musu ba dole ne anan abin da ya zama wajibi akan ka kai musu aikin su in ma ka karanta qur'ani ka jade aikin mutane to ka sani ba za a ce baka da ladan karatu ba amma alhakin kuma ka zalunce su yana nan a kanka kuma a nan kai aikin ofis din fi karatun qur'ani domin karatun qur'ani kana da dare ka zo gidanka kai kai amma aikin ofis kuwa haƙƙi ake biyan ka dole ka tsaya kai musu aikin su an fahimci wannan ko to amma idan ya zama an ɗauke ka aiki a ofis kuma ai ofis din ba kullum ake aiki ba wani lokaci ka zo babu aiki sai ka kwanta kai ta bacci ai kaga kai asara watan ramadana fa ake watan qur'ani ko ma ba watan ramadana ba ka zauna kai ta jin kida kai ta kirme bayan rayuwar ka sai take karewa lokacin ka ne yake tafiya sai ka dauko qur'ani ka karanta dan ka samu lada ba laifi kana da yadda duma ka a office lokacin da babu aiki kuma ba lokacin da aka haramta yin nafila ba ka shiga toilet ka yi alwala ka zo kai ta nafilar ka riba kafa ce kana aikin ka na albashi da kake samun abin da za ka rufa asirin kanka da kai da iyalinka da shi kuma kana aje asusun ka na lahira haka a wannan lokaci babu wani wanda zai ce karatun ka bai da lada ko kai laifi domin ai babu aikin in fa da aiki to ka bar ai karatu ka zo kai musu aikin su a wannan lokaci ne magana sun kai lokacin ka ta taso mai tambaya ta gaba yake cewa assalamu alaikum malam tambaya ta anan ita ce an ce duk inshora haramun ce to malam yanzu duk wata sai an cire mana kuɗi akan health inshora ko ka so ko baka so ba malam mu je mu je mu karɓi kuɗin mu ko mu bar musu a in za su baku ku je ku karbi kuɗin ku amma dai inshora haramun ce amma idan ba za su ban muku ba za su ba ku ba kuma ya zama dole sai an kira to sai ku Allah ya isa Allah ya san ba da kanku ake cire muku kuɗi ba idan an je lahira sai ku yi furi su kuma sai su fuskanci ubangiji magana inshorar da suka cire kuma nan Allah zai kwato muku haƙƙin ku kuma ya dawo muku da shi amma matukar kana da ikon ka je kai kilemin ka ce a baka kuɗin ka na inshora kai addinin ka bai yadda da inshora ba to kuma kar kai kasa a gwiwa ka je ka faɗa a baka kai kuɗin ka kai baka yadda da inshora ba kai ka yadda da kaddara in Allah ya dora ma ka yadda shi ya dora ma idan kuma bai dora ma ba wani katon banza ba zai cinye kuɗin ka da sunan kaddara ba shi ba shi ya kaddara ma ba kuma shi ba zai iya yaye ma ba takarda ta karshe yake cewa inni uhibbuka lillah ma'ana yana cewa wai yana so na dan Allah ya tabbata cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya ga dan uwansa yaji yana kaunarsa to ya gaya masa kai kuma idan aka ce maka ina son ka dan Allah sai ka ce ahabbaka Allahu allazi ahabbta ni lahu Allahn da kake son ka dan ni ko kake so na dan shi kai ma ya so ka da ka ne maka fatan Allahn da kake so na dan shi kai ma ya so ka sai ce assalamu alaikum wa rahmatullah ina son kai da yan uwa ku taimaka da addu'a wa wata budurwa kirista wanda Allah ya sa ko Allah ya sa ta musulunta yace saboda jiya ta yi ta shigen azumi ko ta yi shigen azumi saboda rashin sanin lokaci lokacin sahur amma yau an faɗa mata lokacin sahur ɗin ma'ana dai kamar wani alama yana nuna cewa tana sha'awar musulunci har ta fara nuna ko za ta yi azumi tare da musulmi a dai abin da na fahimta kenan a takardarsa da haka yana so a taimaka mata da addu'a Allah ya nufe ta da shari'a fatan mu Allah madaukakin sarki ya nufe ta da shari'a Allah madaukakin sarki ya haskaka mata ya sa ta musulunta dukkanin ma kiristoci da muke